Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha uku da goma sha shida da kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbc bbchausa.com. Masu saurare rabi atika birrin kace ke maku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa shugabannin duniya na ci gaba da bayyana damuwa game da takarar shugaba Joe Biden na Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara wata tattaunawar ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Sudan. A Najeriya masu ruwa da tsaki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su tun bayan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yi na a baiwa ƙananan hukumomi 'yancin su. federal sai ta sa ido duk karamar hukumar da aka ji chairman ɗinta ya yi wannan ya mayarwa gwamna account ɗin kuɗi to lallai ya kamata su bara su buɗe baki su magana kuma kuma su je kotu To kan wannan batu shi ma kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Tajuddin Abbas ya bayyana ra'ayinsa kan hukuncin. wannan abu ne wanda yake kowa na farin ciki shi kanshi abin da ya shafi zaɓe muna nan muna da namu tsarin da muke so in allah ya so nan gaba ya kasance zaɓuɓɓukan local government za su zama ingantattu To shirin na ɗauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni amma duk sai bayan ba da masu Abdulkadir Muktar ya karanto mana labaran duniya. Ana ci gaba da bayyana damuwa game da takarar shugaban Amurka Joe Biden saboda yawan shekaru da kuma zargin rashin lafiya bayan tafka kurakurai wajen kiran sunayen mutane a jawabin da ya gabatar shugaban amurka ya yi kuskuren gabatar da shugaba zelensky na ukraine inda ya kira shi da shugaban rasha vladimir putin ya kuma kira mataimakiyarsa kamala harris da trump tuni dai aka samu wasu jigajigan jam'iyyarsa da ke neman ya janye daga takarar there potentially could be as many as dozens wakilin bbc ya ce akwai yiwuwar cikin kwanaki masu zuwa a samu ƙarin 'yan jam'iyyar democrat masu neman shugaba biden ya janye daga takarar shugaba biden dai ya jajirce cewa rashin wato yana da lafiya kuma zai ci gaba da takarar tasa na neman wa'adin mulki na biyu har ma da cewa yana samun goyon baya daga wasu manyan kasashen duniya. kotun kolin pakistan ta bayar da ƙarin kujeru ga na majalisar dokoki ga jam'iyyar tsohon prime minister imran khan lamarin da ya farfado da neman jayayyar rinjaye a gwamnatin kasar a zaben watan fabrairu dan takarar da mr khan ke goyon baya ya lashe kujeru mafi rinjaye a majalisar amma hukumar zaɓe ta tilasta masa yin takara a matsayin dan takara mai zaman kansa. Today's decision will improve PTI's numbers in both provincial and national. Wakiliyar BBC ta ce hukuncin na yau ya zai kara wa jam'iyyar PTI yawan kujeru a majalisar dokokin yanki da kuma ta tarayya. A yanzu dai kotun ta amince a baiwa jam'iyyar PTI kujera ashirin da aka ware wa mata da marasa ranjaye a zauren majalisar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara wata tattaunawar ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Sudan. wakilin wakilan mayakan rsf sun gana da tawagar da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar amma rundunar sojin ta sudan ta ce ba za ta halarci zaman ba rundunar sojin ta kuma ce ba za ta shiga duk wata tattaunawa ba har sai mayakan rsf sun janye daga biranen da suka mamaye a kasar dubban mutane aka kashe aka kuma tilastawa wasu miliyoyi barin muhallinsu a yakin da ake a sudan tun a watan afrilu to kuna shan labaran ne kai tsaye daga sashen hausa na bbc majalisar ɗinkin duniya ta ce za a ci gaba da barin mashigar da ta haɗa turkiya da arewa maso yammacin siriya a buɗe har nan da watanni shida masu zuwa akalla kashi 90 na kayan tallafi na majalisar ɗinkin duniya na wucewa ne ta mashigar bar hawa majalisar ɗinkin duniya ta ce karancin masu bayar da tallafi da kuma rashin da kuma tashin farashin abinci ya kawo cikas ga ayyukanta na jin kai a arewacin Siriya lamarin da ke buƙatar kulawar gaggawa. An ƙara wa'adin barin mashigar a buɗe ne bayan cimma yarjejeniya tsakanin gwamnatin Siriya da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma sauran masu ruwa da tsaki. Gwamnatin Isra'ila ta musanta rahoton da ke cewa tana shirin janye dakarunta daga iyakar Gaza da Masar daga cikin sharaɗin tsagaita wuta da ƙungiyar Hamas. wata majiya ta shaida wa kafafen yada labarai cewa akwai yiwuwar janye dakarun isra'ilan saboda bullo da sabuwar hanyar tantance masu shiga da kuma fita kan iyakar ta hanyar amfani da na'urar zamani sai dai prime minister isra'ilan benjamin netanyahu ya jajirce cewa ba za a janye dakarun daga kan iyakar ba batun janye dakarun isra'ila daga iyakar gaza na daga cikin batutuwan da hamas ta gabatar akan tattaunawar tsagaita wuta tsakaninta da bangarorin wato daga tsakaninta da isra'ila to ƙarshen labarin kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaishe da badamasi abdulkadir muktar To bayan labaran duniyar daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su. Shugabannin duniya na ci gaba da bayyana damuwa game da takarar shugaba Joe Biden na Amurka saboda yawan shekaru da kuma zargin rashin lafiya bayan da ya tafka kuskure wajen kiran sunayen mutane yayin jawabi. Shugaban Amurkan ya yi kuskuren kiran gabatar da shugaba Zelensky na Ukraine da sunan shugaban Rasha Vladimir Putin. Ya kuma kira mataimakiyarsa Kamala Harris da Trump. Mr. Biden dai ya nace cewa lafiyar salau zai kuma ci gaba da neman wa'adin mulki na biyu kuma yana samun goyon bayan kasashen duniya. Ga rahoton Umai Masana Abdulmumin. Shugaba Emmanuel Macron ya ce wannan kuskuren da aka samu saboda baka ne kuma yana kan bakarsa. firaministan Birtaniya ke stama ya ce a lokacin da suka yi wata ganawa da Biden babu wani abu da ke damusa komai kalau kawai aka siya aka samu. Ya ce ina tare da shi tun cikin daren jiya mun shafe tsawon sa'o'i muna tattauna batutuwa da dama mun shafe kwanaki biyu a haka har muka kai ga mun cimma wasu batutuwa kuma shine ya jagoranci zaman ganawar ya ji hankalin mutane sosai kuma mun samu kyakkyawan sakamako kuma ina ga ya kamata a yaba wa kokarinsa. sai dai kuma a lokacin ganawa da manema labarai a wani taro da suka gudanar akan waya kakakin shugaba putin dmitry peskov ya soki mr biden yana cewa duk da cewa dai wannan batu ne na cikin gida da ya shafi amurkawa da masu kada ƙuri'a da ma ƙasar ba wai damuwar mu bace sai dai babu hankali a ciki ko a yi tunanin za mu yarda da irin wannan halaye domin babu batun a yi wa mutum uzuri shugabancin ƙasa ba wasa ba ne kuma wajibi ne a baiwa kowa darajarsa kuma abin da ya faɗa kan shugaba putin ba wanda za mu aminta ba ne kuma zubar da kimar amurka yake yi da al'umarta kafofin yada labaran rasha sun ta daukan wannan labari tashar ƙasar ta ta rika maimaita labarin ana ta sharhi daban-daban da masu cewa ya kamata biden ya karbi kyautar da ake baiwa masu fitowa a fina-finai ta oscar saboda abin nasa ya wuce gona da iri sannan akwai jaridan kasar ma da suka rika kwatanta biden da shugabannin kwaminisanci na farko tun zamanin tarayyar soviet rahoton da umaima sani abdulmumin ta hada mana kenan to a najeriya shugabanni a matakai daban-daban suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hukuncin kotun koli da ya tabbatar wa da kananan hukumomi 'yancin sarrafa su na baya-bayan nan cikinsu su ne gwamnoni da shugabannin majalisun dokokin kasar inda kowane ya nuna gamsuwa da matakin da cewa hakan zai kara kusantar da gwamnati ga jama'a ga rahoton zaharar dillawan Cikin gwamnonin da suka bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin kotun kolin har da gwamnan jihar Anambra Charles Soludo wanda ya ce abinda kotun ta yi ya yi kyau. Kana ya ce lalle kotun ta tabbatar da cewa ita ce kotun koli ta ƙarshe. Charles Soludo ya ƙara da cewa ƙungiyar gwamnoni za su gana don yin nazari a kan wannan hukunci. Um, Na yi imani da bin doka da oda. Da zarar kotun koli ta yi magana, to hukunci ya tabbata kenan. Ban ga rubutaccen hukuncin ba, saboda abubuwa sun sha kaina, amma na ga kaɗan daga ciki. Amma dai a matakin can ƙasa akwai buƙatar samar da abubuwa ga al'umma. hakika muna buƙatar yi wa jama'a aiki da kuɗaɗen su a kowane mataki ko a matakin tarayya ko jiha da kuma ƙananan hukumomi a nasu ɓangaren majalisun tarayyar najeriya sun bayyana gamsuwarsu da hukuncin kotun kolin shugaban majalisar dattawa gosu a fabio ya ce za su bayar da goyon baya don tabbatar da cewa an bi wannan hukunci sau da kafa. The Supreme Court has spoken no option than Kotun koli ta yi hukunci kuma ba mu da wani zaɓi illa mu bi hukuncin. Saboda haka ina kira ga jihohi da su martaba wannan hukunci. Sannan za mu koma majalisa mu bibiya mu tabbatar da cewa an yi aiki da hukuncin kotun. Saboda ka san hukuncin kotun koli tamkar maganar sarki ce. Idan ya faɗa ba ta faɗuwa ƙasa banza dole sai an yi aiki da ita. Shi ma shugaban majalisar wakilai Honorable Tajuddin Abbas ya yaba da hukuncin inda ya ce abinda aka jima ana nema ne ya samu. Yau gashi Allah Ubangiji cikin ikonsa ya ba da dama da kafa wanda local government za su samu 'yancin kansu musamman abin da ya shafi harkan kuɗi kuɗaɗensu za su zo daga gwamnatin tarayya. So wannan abu ne wanda yake kowa na farin ciki shi kanshi abin da ya shafi zaɓe muna nan muna da namu tsarin da muke so in Allah ya so nan gaba ya kasance zaɓuɓɓukan local government za su zama ingantattu kamar yadda zaɓuɓɓukan da INEC suke yi na sauran zaɓuɓɓuka. Gwamnatin Najeriya ce ce dai ta maka gwamnonin ƙasar a gaban kotun saboda abin da hukumomin suka kira tabbatar da cewa abubuwan more rayuwa suna kaiwa ga ƙananan hukumomi tare da tabbatar da cewa ana damawa da kowa a sha'anin shugabanci da tsare gaskiya. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Najeriya. To sai dai tsohon gwamnan jihar Kano sanata Malam Ibrahim Shekarau ya ce hukuncin ba zai taɓa aiki ba matuƙar gwamnoni ba su daina iko da shugabannin ƙananan hukumomin ba. Ga dai ƙarin bayanin da ya yi wa Buhari Muhammad Fage sai dai ya fara ni da bayyana ra'ayinsa kan hukuncin kotun. Zan fi kowa murna da wannan hukunci domin na sha faɗa yau shekara wajen ashirin. Tun da muka kama mulki a shekara dubu biyu da uku nake cewa babu hujja da za a riƙe kuɗaɗen local gama. Kuma ni da watakila wani wanda ban sani ba, ba mu jira sai an yi doka ba. Kai an baka naka. amma ka rike na wani kuma abin da kullum muke ta bayani shine shi kansa abin da aka kira joint account a constitution ba wai an haɗa account ɗin gwamnatin jiha da ta ƙaramin hukuma don gwamnatin jiha ta abin da ta ga dama ba ne a'a an yi wannan ne don sauƙin aikin daga federal government a ofishin accountant general na ƙasa ake rubuta cek ɗin kuɗin jiha da na ƙananan hukumomi mm. yanzu idan ka ɗauki misalin jihar kano muna da ƙananan hukumomi 44 accountant general idan zai rubuta check kaga zai rubuta na jihohi 36 sannan ya rubuta na jiho na ƙananan hukumomi 774 wannan aiki ne mu to ku ya kuka dinga yi a lokacin da kuna shugabanci ai mu abin da muka dinga yanzu idan accountant general aka zo rabon kuɗin ƙasa aka ba mu cek ɗinmu guda ɗaya kuma aka rubuta takarda aka hada da cek din ga kuɗin ku na jiha ga na kowace karamar hukuma sun dawo ba ma sa jiran sai na ba da umarni za su zauna a ma'aikatar kuɗi su rubuta wa kowace karamar hukuma cek 44 nan kowa ga kuɗin. Shugaba Buhari a baya ya ba da irin umarni me ya hana shi aiki ne a wancan lokacin? To abin da ya dinga faruwa Malam Buhari shine an samu labarin wasu jihohi tabbas na sani da yawa sai an aika wa ciyaman kudinsu account ɗinsu direct daga ofishin accountant general na ƙasa sai gwamna ya kira ciyaman to zo ka yi mana transfer kudin nan zuwa gwamnati sannan sai a tsakura abin da za a tsakura a bashi ta ga an yi abin da ake cewa ba cinya ba kafar baya kuma wannan duk rashin tarbiyya ne wannan karan ma da yanzu eh, kotun koli hukunci lalle lalle federal government sai ta sa ido kuma muna kira ga su kansu ƙananan hukumi duk karamar hukumar da aka ji chairman ɗinta ya yi wannan ya mayarwa gwamna account ɗin kuɗi to lalle ya kamata su fara su buɗe baki su magana kuma kuma su je kotu da yanzu ga hukuncin kotu kotu ta hukunta ta ba da umarni a mayar musu da kuɗinsu. Sanata menene ra'ayinka game da yunkurin da ake yi na mayar da zaɓe ma'ana ya zama daga INEC ta ƙasa ne za a dinga yi na waɗannan ƙananan hukumomi a nan gaba. Gaskiya inda so samu ne ƙyale hukumomin zaɓe na jihohi domin a rage hukumar zaɓe ta ƙasa wato yawan aiki da kuma ƙalubale local government ɗari da saba'in da hudu da jihohin nan da za a ce su zo su yi wa'annan zaɓuka wato aiki ne ja tsohon gwamnan jihar Kano sanata Malam Ibrahim Shekaru har yanzu dai muna Najeriya inda ake ci gaba da aikin ceto masu sauran numfashi bayan da wani bene mai hawa biyu na wata makaranta ya ruguje da safiyar yau a garin Busa Buji da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Filato. Ginin ya rubta ne a lokacin da ɗalibai ke ɗaukar darussa. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema ta ce kawo yanzu ba a tantance adadin waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. sai dai ana fargabar cewa ɗalibai da dama sun jikkata ko sun rasa rayukansu. To yanzu karfe uku ne da minti goma sha hudu a Najeriya da Nijar muna gabatar maku da wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com za ku iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci kuke bukata. To gaba a cikin shirin muna tafe da rahoto kan yadda 'yan Najeriya suka bai wa jami'an gwamnati cin hancin Naira biliyan 721 a shekarar 2023. Amma kafin nan bari mu je Ghana inda shugaban kasar na Akufa Addo ya amince da murabus ɗin Dr. Maitu opoko Prempe a matsayin ministan makamashin kasar. Murabus ɗin dai nasa zai fara aiki ne daga ranar 18 ga wannan watan na Yuli. Ga Amina Sahal ɗan tata da ci gaban rahoton. Matakin zai baiwa Dr. Prampe damar mayar da hankali kan sabuwar da zai taka a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar New Patriotic Party. A wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar a jiya Alhamis ta ce, shugaba a Akufo Addo ya bayyana godiyarsa ga Dr. Prampe bisa gagarumar hidimar da ya yi wa gwamnati da al'ummar Ghana. Sanarwar ta ƙara da cewa shugaban ƙasar ya ce a lokacin da yake rike da mulkin ministan ilimi da kuma ministan makamashi ya samu nasarori da dama da kuma gudunmawar da ya bayar a fanni daban-daban. Sai dai a baya-bayan nan Mr. prampe ya fuskanci suka daga al'ummar gasar a shafukan sada zumunta akan kalaman da ya yi akan cewa gwamnatin shugaba Nana Akufo Addo ta fi taka gani fiye da sauran gwamnatoci a tarihin gasar ciki har da Kwame Nkrumah. tsohon ministan makamashi ya yi bayanin cewa kalaman da ya furta ba wai ya yi su bane domin ya ci mutuncin tsohon shugaban kasar Rahoton da Amina Sahal ɗan ta ta haɗa mana kenan. To yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda wani rahoton bincike da hukumar ƙididdiga ta ƙasar NBS da haɗin gwiwa da ofishin da ke yaƙi da mu'amala da miyagun ƙwayoyi da kuma aikata manyan laifuka na Amurka suka bayyana cewa 'yan Najeriya sun bayar da cin hanci na Naira biliyan 700 da 21 ga jami'an gwamnatin ƙasar a 2023. Ga rahoton da Zubair Ahmad ya haɗa mana. rahoton binciken ya nunar da cewa cikin duka 'yan najeriya da suka ga akalla jami'in gwamnati ɗaya cikin jerin watanni sha biyu kafin gudanar da binciken a shekarar ta 2023 to kashi 27 cikin 100 sun bai wani jami'in wani abu a matsayin toshiyar baki idan aka kwatanta da abin da aka saba gani a baya hakan na nufin yawan bayar da cin hanci da rashawa a najeriya ya ragu kaɗan zuwa kashi 23 cikin 100 tun daga shekarar 2019 lokacin da aka samu kashi 29 na yawan adadin waɗanda suka bayar da cin hancin ta wannan hanya ko wata daban awal Musa jani na kungiyar Transparency International reshen Najeriya mai yaƙi da cin hanci ya ce sun sami kwafin wannan rahoton na hukumar ƙididdiga ta NBS da haɗin gwiwa da ofishin da ke yaƙi da mu'amala da muggan ƙwayoyi da aikata manyan laifuka na Amurka. Hakika kan mun gan shi kuma ba mai mamaki ba ganin inda eh, eh, cin hanci da rashawa ya kanka a Najeriya wanda ba abin da za ka yi a Najeriya yanzu sai ka ba da cin hanci. idan neman admission kake a makaranta sai eh, an ba da cin hanci idan da mata eh, da maza suka rubuta kafin a ba su maki na gaskiya sun ba da cin hanci idan passport kake nema international passport sai ka ba da cin hanci idan asibiti ka je sai ka ba da cin hanci idan ka tsara matsayi a wajen aiki idan baka ba da cin hanci ba ba za a bayi ba idan zaɓe za a yi dole sai an ba da cin hanci kuma wasu lokacin in za a yi zaben dole sai an ba wa wasu jami'an tsaro da ake zargin suna karɓar cin hanci saboda haka komai a najeriya maganar cin hanci ce da rashawa ka ba da cin hanci a kyale ka shigo da makamai muggan makaman da suke kashe bayan Allah. A cewar Awal Musa rafsan jani Najeriya ta samu kanta cikin cin hanci da rashawa mai tsanani wanda ya taimaka wajen zubar da kima ta idan duniya. Wannan ina ɗaya daga cikin dalilin da isa martabar Najeriya ta zube a idan kasashen duniya har ma makotanmu kamar misali su Ghana su Benin da sauransu aka mai da cin hanci kamar wata kwalliya yanzu duk embassy da kare har na afirka kafin a ba ɗan najeriya biza sai an yi masa wulakanci ko kuma ma a hana shi ba biza afirka ba ma wai wai turai ko america ko asia ba saboda haka in dai har mu tashi tsaye mun yi kawo gyara a cikin yadda muke tafi da al'amuran mu ba ba da za a yi a ce UCC ko ko kuma 'yan sanda su ne za su yi saboda su mutum nawa ne gaba daya da suke aiki a irin wannan wajajen ni shawarar da nake ba mutane gwamnati shine a tsaya a dubu gaskiya a dubu al'umma a dubu Allah da annabi a yi abin da yake ya dace mulki amana ce wannan lamari na cin hanci da ya daɗe yana kasara al'amura a Najeriya inda galibin lokuta kyawun manufofin da gwamnatoci ke fitowa da su sahu sahu na zama tamkar kukan tsuntsaye da kaji ba lallai ka sake ji ba abinda masana suka bayyana da cewa babu inda kasar za ta je sai dai ta ci gaba da mazari a wuri daya duk da kuwa tana cikin cikin jerin kasashen duniya da al'ummar suke ƙara yawa cikin sauri kazalika binciken ya gano cewa an samu raguwar bayar da cin hanci a yankin arewa maso yammacin najeriya da kashi shidda, duk da cewa sauran yankunan sun samu sama da kashi sittin cikin 100 zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya To har a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Yobe ta ce tana gudanar da bincike kan wani mai ba da maganin gargajiya da ake zargin yayi awon gaba da wata budurwa daga wani gari da ke karamar hukumar Tarmo a jihar Yobe. Ta ce ana zargin mutumin ya yi wa budurwa asiri ne da ya da ita zuwa karamar hukumar Gaya da ke jihar Kano. Rundunar 'yan sandan dai ta ce a baya-bayan nan tana samun batutuwa da dama da suka shafi 'yan matan da ake yaudara da sunan za a samar musu da mazan aure. SP Dungus Abdulkarim shi ne mai magana da yawun rundunar